Salamu alaikum ladies and gentlemen, G-Fresh Alami ne ke magana a halin yanzu. A zan ba ku wani labar, wai mai isa a takaici wai dan bala'i, wai kowace yarinya sai ta sai iPhone 11, iPhone 100, iPhone 1000, iPhone wacce gura uba? Me ya zafi, me ya faru? A'a, to, bari ba ku labarin wata, wata girlfriend da nake da ita a nan garin. Irin she just my irin ordinary friend ce. so abin da ke faruwa ita irin na ce mata tana da waya iphone ta wajen dubu ɗari biyar amma kun san a katangar gidansu take katangar gidansu a haka take kun gaga kun gaga a haka katangar take gidan yana buƙatar gyara ko dubu hamsin ne zai ɗan fimfa katangar so abin da ke faruwa kwanan gidan kuma kwanan rumfa kofar gidan akwai kwanan da ya haka haka me haka yarinyar nan na ce mata kinga ba zan kama sunanta ba na ce mata baby ki samu ki wannan kudin da ke sai wannan wayar wanda ki cire wani abu ki sai yan waya dubu hamsin waya dubu hamsin ta isa a'a ita fa ba haka ba ba zai yiwu ba waye na ce me ki sai ta ce min ita hujjata wai samarin yanzu ba sa ba da kuɗi on ba ki rike babban waya ba yo yo yo yeah we the best an kawo ni babban restaurant na alfarma a kaduna an karrama ni karramawa ta gaba da gaba ba karramawa ta kawai hoto na ba eh eh eh eh a tsanar soko